Jama'a salamu alaikum. Masu raro a yau ma shirin ciki da gaskiya yana jihar Katsina, inda yake bin diddigin zargin da ɗan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu ya yi ta kafafen yaɗa labaru cewa da sunan tsaro gwamnatin jihar ta wawura har naira biliyan hamsin da biyu kuma har yanzu babu tsaron. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan shiri na bin diddigin zargin ɗan asalin jihar Katsina Alhaji Mahadi Shehu ya yi na cewa daga watan Yuni na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana, gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamarin tsaro, amma babu tsaron. Haka kuma Mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kudaden har ma da lambobin asusun bankuna da aka zuba kudaden. Wanda kan haka ne, ya sa reshen jihar Katsina na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta nemi majalisar dokokin jihar ta gudanar da bincike kan wannan lamari idan mai sauraro watakila ya saurari shirin da ya gabata ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar katsina muhammad kwamanda dutsen ma ya ba mu tabbacin cewa kwamitin zai yi adalci ba tare ɓata lokaci ba a yau za mu saurari wannan zargi daga bakin mai shi kafin daga bisani mu kawo muku martanin gwamnatin jihar katsina To insha Allah na Mahadi Shehu ni dan haifaffen jihar Katsina ne a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce kofar sauri kuma ina zaune a garin Kaduna. To zargin ba ya tsaya akan gwamna ba ne ba, akan gwamnati ne gaba ɗayanta. Abin da ke faruwa tabbatattun takaddu wanda suka samu asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina. sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen na gaskiya ana rurrufa musu ana gaya masa kare-kare ana yin sama da faɗi da dukiyarsu ana kawo musu fuskokin annabi musa amma ana race da zuciyar fir'auna me yasa na faɗi haka tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da suka hau mulki har zuwa yanzu abin da ya ji hankali na shine ya taɓa cewa inda a matsayin shi na neman lokacin da ke dan takara na neman ƙuri'un mutane a cikin garin katsina ya ce wallahi da zai samu rabin kuɗin da gwamnatin shi mata samu cikin shekara takwas da ya mai da ya mai da jihar katsina small london ina da kasar ɗin da ya faɗi haka sai gashi ba shekara takwas ba kuɗin da ya samu da shi da ƙananan hukumominsa a cikin shekara hudu sun lanka abin da Ibrahim Shem ya samu. Kuɗin da ake kashewa daga shi daga wata na shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin wannan shekarar abin da suka ɓannatar suka kashe a cikin harka ta almubazzaranci biliyan hamsin da biyu da sunan cewa wai an kashe su ne a kan tsaro sai abin ya bayyana cewa yawan kuɗin da ake kashewa na karuwa da yawan da mutanen da ake kashewa mutanen da ke aka ke kashewa suna karuwa kuɗin da ake kashewa na karuwa shi ya jawo hankali na cewa dukkan sharaɗin da aka gita na gwamnati sun karya su mutane suna mutuwa ana karkashe su ana ƙone masu dukiya da gidaje ma mata fyaɗe a gaban 'ya'yansu a gaban mazajensu duk wani suna rayuwa ya ƙare Mahadi Shehu ya kai ka samu waɗannan bayanai na an kashe ko an ɓarnata naira biliyan hamsin da biyu a waɗannan shekaru da kake magana. Daga su ya fito bayani. To yi mana bayanin yadda abun ya zama ɓarna a wajenka a wannan bincike da ka gudanar. Yanzu misali sai ka farka ga cewa a cikin kuɗin da aka ce an ajiye an tanada don tsaro sai ka ga an rubuta sunan kwamishinan 'yan sanda wane kwamishinan 'yan sanda wane kwamishinan 'yan sanda wane an ba shi tallafi an ba shi taimako an ba shi agaji ina dangantaka baiwa kwamishinan 'yan sanda taimako da agaji da ɗauki ina dangantaka ta da zuwa ya kai yan ta'adin da ke kashe mutane kirikiri za ga an sanya an ba da support an ba da assistance an ba da support an ba da assistance an sa sunayen jami'an sojoji manya-manya da cibiyoyin jiragen sama cibiyoyin jiragen sama an sanya sunayen jami'ai daban-daban da sarakan gargajiya daban-daban cewa an ba su kuɗi wannan takardu wa'annan na samu ba a taɓa tunanin a rayuwa cewa wa'annan takardu za su bayyana ba shi yasa sai a rubuta maka sunayen da ba za ka iya tambaya ba a matsayinka na ma'aikacin gwamnati za ka ma ji tsoron tambaya akasari wa'annan wa'anda ka rubuta sunayensu ai mun bi diddigi mun ga ba inda aka samu kuɗi a cikin akawun ɗinsu da yawan su mun bi diddigi ba su ma san an yi muna zargin ba su ma san an yi amfani da sunansu ba an ciro nama kuɗin kuɗi ko kuma a gaya maka a rana ɗaya an fitar da kuɗi an ce an ba sarkin kaɗan da naira dubu ɗari da sittin da biyar me aka rubuta zai je ran gadin dajin rugu ni kuma ina rantsuwa har ga Allah tun da sarkin ya hau mulki bai taɓa zuwa ran gadi ko ɗaya ba kuma sarki na dare a tambaye shi ya taɓa zuwa rangadi kuma sarki bai an shi wannan kuɗin ba dan in za a bani irin wannan kuɗin ai emirate ai tana da account a access bank ina da account number din in gaskiya ne a saka kuɗin na a cikin account number na access na emirate council mana wannan abubuwan fa kan mage ya waye an riga an tori ita dama kaza rufin asirinta gashin nan da ka cire gashin nan sai gurdum ya bayyana Kafin mu kawo muku cigaban wannan zargi da Alhaji Mahadi Shehu ya yi, za mu kawo muku martanin da gwamnatin jihar Katsina ta mayar. Ta bakin mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kan kafofin labaran rediyo, Murtala Ibrahim Kafir, wanda ya ce duk zargin sha ci faɗi ne kawai. Alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke, za ka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali, kai amfani da iliminka, da kuma ko da gama garin tunani ne na ɗan adam kazan naka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa shidda a yanzu wanda ba a cika shiddan ba ga baki ɗaya gwamnatin da duka shekarar ta biyar da 'yan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza an kwashi kaza a can wane ɓarawo ne ko kuma wani ya ɗauki kaza ko an ɗauki kaza an ba mu wani abin da kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka baka da tabbacin amincin shi baka da tabbacin sahihancin shi alhamdulillahi abubuwan da yake ta zarge-zarge mafi yawa a karan fari yana maganan ishu na security vote ko kuma kuɗaɗen da suka shafi harkar tsaro Ina mai tabbatar maka Daga lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta anshi ragaman mulki a ranar 29 ga watan biyar na shekarar 2015 zuwa yanzu da nike maka magana naira biyar da ta shigo jihar katsina wanda ta shafi harkar tsaro babu abin da gwamnatin mai girma matawallan hausa da latin katsina right honorable aminu bello masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba mai girma gwamna adali ne fiye da yadda wa'anda ke kallon shi daga nesa suke tunani adali ne shi mai tsantseni fiye da yadda wa'anda ke matse mashi suke tunani in ba wanda Allah ya sa ya jaraba shi kuma ya sanya yake a tunda ya sanya yake har yanzu ba duk abin da yake na haƙƙi na al'umma wallahi bawan Allah nan babu inda yake wasa da shi kuma ina baka tabbaci tunda nake a rayuwata ban taɓa samun shugaba wanda a ko da yaushe tunanin shi ya al'ummar shi suke ciki ba a duk lokacin da al'ummar shi wani iftila'i ya fada wallahi zaka ga bawan Allah nan firgici yake shiga fiye da yanda ka iske wani ma wanda kila ana iya kira a turanci kamar wanda ke fufurant na inda tashin hankali yake wani abu ne da mai ilimi da kyakkyawan tunani da kuma sanin ya doka take a lokacin da ni nike tuhumar ka cewa ka taɓa naira kaza ko kuma ka yi abu kaza na laifi na gwamnati zan ce ni ba hukuma ba ce ba shari'a ba ce ni ban da wani hukunci ban da wata doka da na dogara da ita da zan fito in ce ka yi laifi kaza hmm. illa iyaka idan ina tuhumar ka da abin nan da ban fahimta da shi ba da ban gamsa da shi ba ina iya ɗauka in kai ma hukumomin da su ne mafi cancanta su aka kafa domin su bincika Mm. su ga ke akwai wanda su ne idan bincikensu ya tabbatas suke da hurumi na doka wanda shi ma sai idan an kai ka gaban hukumar shari'a ta tuhume ka da cewa ana tuhumar ka da zargi iri kaza da iri kaza da iri kaza ya za ka iya kare kanka idan ka gaza shi ne za a fito a ce bisa doka iri kaza da laifi iri kaza da aka tuhumi wane wane da shi a lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma ya kasa ba da hujjar da za ta gamsar da shari'a cewa wannan abin da ake tuhumar shi da shi ba laifi ba ne ya yi to hukuncin shi kaza ne da kaza amma bawan Allah nan tun da ya fito a karan fari har ga Allah ni ban taba daukar lokaci in banda kusan yanzu da nike kallon ya kamata a ce an wayan mu al'umma kan ya abin yake domin duk wanda ke bibiya abin a da da yake ba abin muhimmanci mm. yanzu kusan ya watsar da abin wallahi shi ke soki burutsen shi babu wanda ke saurare shi mai taimaka gwamnan jihar katsina na musamman kenan kan kafofin labaru murtala ibrahim kafir abin da ya sauwaka kenan a wannan makon idan allah kai mako mai zuwa alhaji mahadi zai kawo mana misalai kan irin yadda ya ce an fitar da waɗannan kuɗaɗe sannan mu kawo muku ci gaban martanin gwamnatin jihar katsina kan wannan zargi yanzu a madadin nasir adam hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya.